sai ka ƙara dawowa ka ci ka je hutu kuma ka da da ƙarfinka kenan to yanzu a akalla ba ƙasar ba waƙoƙin da kai za su kai kimanin guda nawa to hakikanin gaskiya na yi waƙoƙi kimanin za kai guda talatin da takwas zuwa arba'in fina-finan da kai za su kai kimanin guda nawa to duk da fina-finan na yi cds wasu kuma na yi a ciki dai eh. wasu kuma na dan fito dai na dan taka rawar gani dai mm. amma a akalla za su kai kaman guda ashirin da biyar Hmm? wanne jarumi ne ko kuma wace jaruma ce ka fi so a haɗa ka aiki da ita to wannan gaskiya ne jaruman nawa suna da yawa domin gaskiya akwai jaruma a sama'u a sama'u ina jin daɗin yin aiki da ita da kuma wago da muke yi tare da ita tana ban dukkan abin da nake so a tare da ni hmm. eh. to akalla ba ƙasa ba yayin da ka shiga fim wacce matsala ka samu a gida ka san wani ya kan samu matsala ga gida wani ga abokai wani ga 'yan unguwa kai to taka matsalar ta ina ka same ta to gaskiya kalubalen da na samu a gida kai ban samu kalubale ba inda a duk lokacin da na ke zaune mm. kan fahimtar magabata na eh. sukan nuna insha Allah ko ina akwai wuta akwai kuma aljanna gaskiya ne da kare mutuncin ka duk inda kake gaskiya ne to gaskiya ban samu wani kalubale a gida ba ya kake da masoyanka a hanya an ka taho kana tsaya ka ba su lokacin ka ku gaisa ko ku a'a ka ne musu girman kai ne baka tsaya ko da hoto selfie ku yi gaskiya ka san girman kai raunin tsiya gaskiya ne ban taba tafiya ba tare da masoyana maza da mata kusan tsaye da ni domin karɓar lambar waya na ko kuma a su su magana da ni ko su su hoto da ni eh lokacin da na tsinci kaina cikin wannan yanayi na kan tsayawa na ba su hakkin na ba su damar su har ma mu gaisa da su kuma su yi min godiya su samun albarka irin yadda na tsaya na saurare su gaskiya ne eti kai kadai na ji ka kana ta faman zuwa sai ka ce ruwan dare ga wani ba shin umar eti ko zan iya sanin wannan farin cikin al'umman da kake ta faɗa shin mun baka da labarin wannan shahararriyar tashar ta fito don fada magana akan tashar DZ Hausa TV wanda suka baje manhajarsa akan su na YouTube domin samar da nishaɗi ga al'umma kama daga kan haska waƙoƙin Hausa comedians hira da mawakan Hausa hira da jaruman fim sannan kuma da haska dada dan fina-finan Hausa wanda kuke bukata a kodayaushe kai har da malam labaran 'yan siyasa ga duk wanda ya samu ziyartar wannan labaran su tashar DZ Hausa TV ta kuce. Al'amarin na Allah ne ya baiwa na wanda sani shi ya To yanzu jarumin mu a yanayin abinci wanne abinci ka fi so ka ci? <laughs> To, ka san ashe abinci kala-kala ne ko? Eh. To, abinci wanda ni na fi so ya fi burge ni a kodayaushe nake breakfast da shi zan iya samu a soya min dankalin turawa da kwai da kuma shayi a gefe na kai ina son irin wannan haɗin gaskiya yana burge ni ka ma fi son sa kenan a na fi son sa gaskiya inda breakfast ne na safe gaskiya ne to yanzu misali ana cewa yan fim yan iska ne yan fim wane ne yan fim menene kowanne tarkace na iskanci aka ɗauko sai a ce yar fim ko ɗan fim yaya kake ganin wannan abin shin da gaske ne ko ku ƙarya ne to gaskiya mu kanmu muna fuskantar ƙalubale a irin abubuwan da mutane suke gaya mana to wannan magana da ake faɗa a ce ko ɗan fim ɗan iska ne ko ɗan fim ɗan iska ce ba haka bane ba duk abin da ka sani a rayuwa hmm. a sana'ar kasuwanci ko a sana'ar safara ko a sana'a wanda take zuwa kake dawowa hmm. kowanne akwai wuta akwai aljanna gaskiya abin da ka sani sai ka so zaka yi shi gaskiya to dan da yake mun riga mun yi auren suna ne akan yanayin tsari irin wannan ake mana tun da dama already an san fuska akan na yin abu za a ce wane ne kuma ga nake shi iskancin nan yan iskan suna nan suna yin abin ba a cewa komai amma tunda kaga shi dan fim kana yi za a ce wane ne ko wance ce to wanne shawara zaka ba wa yan uwanka yan fim maza da mata to shawara da nake so ba yan uwana yan fis jarumai maza da jarumai mata da Allah a duk inda muke mu kare mutuncin kanmu mu kuma nuna wannan industry wannan masana'anta ba masana'anta bace ta irin ta banza haka a'a masana'anta ce wanda in ka ɗauki abin sana'a to za ka tafi a sana'a in ka ɗauki abin a shashanci to zai tafi ma a shashanci duk da yadda ka ɗau abin to haka zai tafi kenan